Jama'a sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI mu daura haka. mu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A cikin shirin namu za mu leƙa jami'ar Bayero ne da ke kanon Dabo a tarayyar Najeriya, inda jami'ar ta shirya wani gagarumin taron ƙasa da ƙasa domin tunawa da gudunmuwar da marigayi mamman shata katsina ya bayar a wajen ci gaban harshen Hausa. الله الله A makon jiya ne dai sashen nazarin harsunan tarayyar Najeriya na Jami'ar Bayero da ke Kano ya gudanar da wani gagarumin taron ƙasa da ƙasa domin tunawa da waƙoƙin da marigayi Mamman Shata Katsina ya wallafa a lokacin rayuwarsa. Waƙoƙin da masana suka shafe wuni guda suna fito da tarin ilimin da ke kunshi a cikinsu. To domin jin meye makasudin shirya taron ga shugaban jami'ar Bayero Profesa Yahuza Bello. Tun lokacin da ba nan yana da rai an san gudunmawar da ya bayar. Haka kuma bayan rasuwarsa. To amma abin takaici ne cewa wani an yi kamar sakaci ba taba irin wannan taro ba. A duk an kokarin shirya shi a waɗansu wurare daban ba samu an yi ba. Yasa wannan jami'a ta ga ya kamata a zo a yi wannan taro ba a makara ba. Kamata ya ce an shi eh, kafin yanzu amma yanzu ma da aka yi ba makara ba domin a zakulo abubuwan gudunmawar da baya ta fanni daban-daban eh, da fasahar da suke cikin wakokinsa da abin za a koya da a rayuwarsa da sauransu domin 'yan baya su yi koyi a ɗora akan abin da ya gina kowa ya zo ya taka rawar da take gabansa in an zo a ɗora a kai kuma ba za a ɗora ba sai an san abin da mutum ya yi domin ya zama an ƙara akan wannan wannan tarika dai insha Allah za a ci gaba da su kuma ta abubuwan da za a gabatar a waɗannan tarika za a kammala su a tace su kamar da ke al'ada jami'a waɗanda aka ya kamata a buga su a littafi a buga su su a yada su a duniya da sauransu Margayi Dr. Mamman Shata shine mawaƙin Hausa ɗaya tilo da ake kallo a matsayin wanda ba shi da na biyu a fagen waƙa la'akari da tarin baiwar da Allah ya masa. Wannan tasa Abubakar Isa Dandago ya tambaye Profesa Aliyu Ma'azu Zaria, shugaban taron ko me suka lura da shi yasa suka mai da hankali ga mamman shata mun cimma matsayi mu ɗauki alhaji dr mamman shata katsina bayan mun ɗauki sama da wata guda muna muhawara a tsakanin masana cikin mawakan da muke da su a kasar hausa alhaji dr mamman shata kusan shine mawakin da ya fice a ta kallon fuskoki kimanin guda hamsin a fagen waƙoƙinsa mun cimma matsayin ɗaukan fuskoki guda goma sha hudu kamar me kuka fi baiwa fifiko abu ne mawuyaci ka iya ɗaukan abu ɗaya biyu a matsayin abu mafi fifiko a rayuwa alhaji dr mamman shata don bincike ya tabbatar mana da cewa ba abin da bai taba a rayuwar al'umma ba in muka sauka ƙasa muka kalli fiskokin da ya ma waƙoƙi ya yi wa sarakuna ya yi wa attajirai ya yi wa malamai ya yi wa talakawa ya yi ma 'yan boko ya yi ma azuzuwan sauran jama'a kusan duk abin da alhaji dr mamman shata ya taba a waƙoƙinsa su muke so mai ƙoƙarin taskacewa domin mu adana su a wannan cibiya ta nazarin harsunan najeriya da ke nan jami'ar bayan Taron da ya samu halartar kafata ne iyalan margayi Dr. Mamman Shata da ke raye kuma abokin aikinmu abubakar isa ɗan dagon ya zanta da halifan margayi mamman shata sanusi dr mamman shata alhamdulillahi tun bayan mutuwar marigayi mamman shata babu wani abu da aka kirkira ko ya zo wanda ya faranta mana rai sama da wannan ta sama saboda mi to abu ne na duniya mutane daga kasashe daga jihohi daga wurare daban-daban sun tsaye da ayyukansu sun tsaye da lalurorinsu sun taho domin su bayyana ko kuma su tuna da rayuwar mahaifinmu alhaji mamman shata katsina To tun da kai ne khalifan margayi ga ka ga masu saurare. Ana iya yi maka tun da an zo hilin yin. Ko ba haka ba? Ga ka ga masu saurare. To ai sai in wake Faransa. To wake ta. Eh, rediyo Faransa na yanzu. Rediyo Faransa na yanzu. Ga aiki ga kayan aiki rediyo Faransa na yanzu. Ga kuma aikata na su tsabtsabu ga ilimi da sanin yin aikin rediyo Faransa na yanzu. gwamnan wa mai ban tsoro na habu dan ibrahim kalkeci mai wawan kula ɗan yalo zaki mai tadin ƙarfi ɗan iro kowa san kowa katsinawan deko kuja kanawan dabu da mutanen zazzau hada da jasawa namu fillani ola ta ta tahi gombe kai ne balle baucin ya kubu mamman shiga barnoni ne sun sanni na san ku shata ne sai kaka Ganin khalifancin shata ba ƙaramin aiki ba ne. Shin ko Khalifa Sanusi ya ji ya ɗauki wani gagarumin nauyi kuwa? Abin ya wuce dala ba gamu, domin ita dala cikin Kano take, to gaba ɗaya kanan ba gamu na ɗauka. Hmm. baya ga haka akwai challenges na rayuwa hmm, waɗanda ya mutu ya ban mani hmm. kalubale ke hmm. wani na jin haushin shi ya tafi yanzu kaina zai huce wani kuma na ra'ayin shi a lokacin yana da rai ya fi karhin mutum to yanzu tun da gani available wato gani a fili sai su zo a kulla don haka kai kalubale na rayuwa wanda muna ta addu'a Allah ya taimake mu mu ketare an ce mahaifinka yana waƙe dukkanin abin da ya ga dama kuma isa ko mulki bai isa ya sa ya yi waƙa ba shin kai din ma haka ne yanzu tambaya ka ne sunan gidan rediyon ku na waƙi na shirya ta ka gaya mini za ka zo na gaya maka ka zo to shi kenan mm. <laughs> to da karshe a cikin waƙoƙin eh. shi margayi mm. wanne ne ka fi shauƙi kake tuna shi lokacin da kake yin ta to wacce din na ɗauka na kan tuna shi don shi yayi abu shi to yanzu ko da yan bakan damiya ka dan jamin baiti ɗaya don masu saurare su tabbatar cewa kai ɗin kai ne koma bakan damiya koma abin da kai gado can kaka yaro ka ji bakan damiya abin nan da na gado kuma ya gaje. To domin jin ko da me ake tuna marigayi Dr. Mamman Shata rayuwarsa ta waka ga Farofesa Ahmadu Bello. Akan ce wai mai ban haushi kuma mai ban sha'awa. Idan ya so sai ka kira shi sai ya ki zuwa. Kuma idan bai so sai ka kan ba zai zo ba. sai can waje sha biyun dare sai ga ya zo mun sha zama a nan muna ɗalibta mu gayyace shi lokacin makon hausa zai zo ba zai zo ba zai zo wallahi sai sha ɗaya ko sha biyu sai ga ya zo idan ya zo kuma duk waƙar da yake so kake so ya ma ko menene zai maka sannan kuma mu abin da muka lura shi ne wani lokaci idan waka sha tana waka ya dan tsaya kaɗan ba a faɗa ba nan dan ya tsaya kaɗan ko waka ta zama wani iri kaɗan sai sako bakan da idan ya sako bakan da ya wasa kansa da kansa yin kansa kirari ya faɗa min zai faɗa yana ga bakan da sai kuma kan waka nan da zo ta zama wani iri to akwai wani sirra a cikin bakan damiyar kenan ne. to ai ai bakan damiya mm. ko kai idan ka ka saurari bakan damiya za ka yi bakan ka waka ko ni sai in ce sararin koyarwa ba su tsoro ba inda fito aini ne ko san na son kuma sai yaya sana'a ta kenan koyarwa wato idan kana son kai kanka kana da wani abu da ya rike maka to idan kai tunanin yadda shata yake bakan damiya ka saka kanka a wannan rigar ta shata sai ka to me zai sa ka yi tsoron ya abu kome

ko kasuwa ta yi riba. Ni koyo aka hana roƙon nan duka mamman alhamdulillah. a nasu ɓangaren mahalarta taron su kuma da mai suka amfana ga isa muhammad inuwa waƙoƙin nan da muke ji ba wai nishaɗi ne kawai ba akwai babban saƙo akwai ilimi da darasi wanda manazarta za su iya fito da littattafa wanda za a ƙaru da su kuma waƙoƙin nan waɗansu matari ne na hikima da baiwa da kuma zalaƙa ta harshe wacce za a daɗe ana nazari to muna fata wannan taro in zamanto idan aka buga makalin da za a gabatar ya zama littafi 'yan baya su koyi su riko da al'adunsu su riko da harshen hausa Jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin sai kuma jami'in da ya haɗa mu da ku Abubakar Isa ɗan dago daga Kano ni Muhammad Salisu Hamisu ke cewa da ku bisalam mu huta lafiya.